Assalamu alaikum barka dai. Kamar yadda kuka sani yau ne Abba Al-Mustapha wannan shahararren ɗan fim ɗin Kaniwood ɗin nan yake murnan karɓar certificate ɗinsa na Masters wanda asalin sunan shi shine Abba Inuwa Mustapha wanda a fina-finan Hausa aka fi sanin shi da Abba Al-Mustapha. Yau ne fara nasarar karɓar result ɗinsa na Masters a jami'ar a Duba eh, Bayero University da ke garin Kano inda ya karba a Public and Administration Policy yanzu yadda kowa yau yake taya shi murna yanzu Allah ba shi an karba kuma Allah ba shi eh, aikin yi da shi kuma muna ci muna ƙara masa godiya muna masa murna kuma masuwa sai ku taya shi murna masa comment in shi ma ya gani ya ji daɗi mun gode ku ci gaba da mana subscribe don samun wasu labaran kaniwood da ma sauran artist na duniya gaba ɗaya mun gode